Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar wannan gida mai albarka muna gaishe da farkon numba ƙarshen numba tsakiyar numba. To insha Allah ga wani turare da muka zo muku da shi wanda ake amfani da yayin gidan tururuwa da yayin shirwa da shekar gidan hankaka. wannan sirri sirri ne sananne sirri ne mujarrabi sirri ne abin sani wanda ake rubuta in min shay'in illa inda na kaza inu wa ma nunazziluhu illa bi kadarin wannan sirri na tasarifin jaibi ne tasarifin jebi zallar tasarifin jaibi wanda yake so ya dinga cire kuɗi a cikin aljihunsa wanda yake so ya dinga samun manya-manyan kudade wanda yake so ya samu ɗaukaka wanda yake so duk in ya sa hannu a cikin aljihunsa ya dinga cire kuɗi ko ku a'a wanda yake so ya sasanci ko ya sirhunta sirrin nan bakin nan na sama shi ana amfani da shi ne wajen sasanta mutum da iska na tsakiyar ana amfani da shi ne wajen mallaka zallar mallaka na ƙasan kuma ana amfani da shi ne akan samun kariya da kuma kiran rauhani nan take wannan kuma da kuka gan shi wadda muke bayanin nan akan shi to shi kuma sirri ne wadda ya zama hatsibibin sirri akan tsuntuwa ko wani maslaha da iska ko samun farin jini ko samun ɗaukaka ko abin da ya shafi kasuwa za ka muka kawo muku wannan turare da kuka gan shi turare ne da ake amfanin nuka da shi masu yawa kuma abin da ba mu faɗa ba ko ba za mu faɗa ba duk wani nau'ika da kuka gani na buga kuɗi original ko jabi ko jabu to wannan sirri wannan turaren yana daga cikin mujarrabin turare da ake irin wannan buge-bugen da shi sannan wannan turare da muka kawo muku ah, turare ne wadda ake duk wani nau'ika duk wani nau'i da ya shafi wanke-wanke wanki na kuɗi ko neman zinare ko neman gwal ko neman tagulla ko neman azurfa ko neman ƙungiya ne dai turaren da kuka sani wanda ake amfani da zina da nasu bin shawati ina wasu da ma'af wadda ake yayyafawa a rami abinda aka ajiye na ma'adanai ya fita wadda ake yayyafawa a gona abinda yake na ma'adanai ya zo wanda ake shafa shi a jiki iska ta zo ta duk ba da labarin duk abin da ake nema inda wani abu da ake nema na kuɗi ko na abu su bayar to wannan dai turare ana manya-manyan muhimman al'amura da shi ana sulhun manya-manyan gaggagangan hadimai da rauhani da jinnu wajen sulhun su ko kiran su in kuma kana yawaita gwaje-gwajen ayyuka baya tashi in kana amfani da wannan turare cikin ruwan wanka da abin da ka gwada insha Allah zai zama in Allah da abin na tashi wadda yake yawan shafa shi time to time in allah da zai ga yadda zai samu zai ga abin al'ajabi wajen samun farin jini da kwarjini da ɗaukaka da samun jama'a da samun tsari da samun kariya wannan turare yana da amfanin nuka da yawa haka idan mace ce take so ta mallaki saurayi ko saurayi yake so ya mallaki mace shi ma shi ne ake aikin maliki yau din nan da ya malakul mulkin ladiya kuma ya tasarrafa fi mulkihi wa malakuti amfanin nukan turaren nan yana da yawa kuma insha Allah in muka samu wadatuwar lokaci za mu muku bayanin sa one by one amma a kula da turaren turare ne turare ne na indiya ko Germany ko Italy da haka kula da shi sosai wajen nemansa kuma a yi amfani da wanda muka sa domin a ga abubuwan da muka faɗa don neman ƙarin bayani za a yi kira a 081 300 mai magana alarama wanda aka fi sani da barista wanda ake malakabi da maji daɗin rawa ne zaria mai dubin asararu